wanda ya sake haɗa mu a wannan wuri mai albarka wato wannan masallaci na juma'a na wanda yake haraban masarauta wato majalisar mai martaba sarkin kame argungu inda tafsiri yake gudana a tsawon wannan wata na ramadana mai albarka alhamdulillah yau muna sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in ah, wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha tara muna roƙon Allah Su subhanahu wa ta'ala ya ƙara muna imani ya albarkaci rayukanmu kuma duk alkhairin da Allah yake rabawa cikin wannan wata mai albarka Allah ya sa mu samu babban rabo muna addu'a ga malaman sunna a kowane zamani Allah shi gafarta musu Allah shi musu rahama muna addu'a ta musamman ga shakka abubakar gumi marubuci wannan littafin Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya haskaka kabarin shi almajirinsa a shekka ismaila idris shi ma muna roƙon Allah ya gafarta mishi ya yalwata kabarinsa ya haskaka mishi muna roƙon Allah laizikan malumin jihadi khalifan malam wato ashaka Muhammadu sani hajjingir shugaban majalisar malamai na jama'a jama'atu zaratul bid'a wa kamata sunna wanda ya kasance khalifa na mu'assis muna roƙon Allah ya taimake shi Allah ya mishi jagora Allah ya kare shi tare da jama'a sa. ya taimaki mataimakan shi da sauran dukkan abokanan aiki na majalisar gudanarwa da agaji allah ya taimaki musulunci da musulmai ya ƙara ɗaukaka addinin musulunci ya kuma wato kayar da tuta ta kafirci da ɓata da bid'a ta barkaɗa muna roƙon allah wannan masarauta Allah ya ƙara mata kwarjini da muhibba jagoranta mai martaba sarkin kabin argungu Allah ya taimake shi alhamdulillahi addu'o'inku yan uwa musulmi Allah ya karɓa sarki ya sauko lafiya ya iso gidan shi lafiya muna roƙon Allah Allah ya hutar da gajiya kundudan kabi mai girma da muke tare da shi tsawon wannan lokaci muna masa addu'a ta alkhairi Allah ya kara mai imani Allah ya kara mai taimako da shi da sauran 'yan majalisa gaba daya Allah ya albarkaci wannan masarauta ya kara mata karfin tattalin arziki da haɗin kai jihar kebbi muna roƙon Allah Allah ya kara mata zaman lafiya ya kara mata tsaro ya kara mata albarkan noma da ƙarfin tattalin arziki ya taimaki shugabanninta jagororinta wannan ƙasa tamu najeriya wadda take fama da matsaloli muna roƙon allah allah ya walwale dukkan matsalolinta su zaunar da ita lafiya ya yi taimako ga shugaba allah ya kare shi ya ƙara mai lafiya Insha'Allahu, insha allahu eh, in dai ba na yi kure ba za mu tashi aya ta saba'in da uku inda Allah ta baraka wa ta'ala ya ce laƙada kafarar lazina ƙalu inna Allah salisu salasa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة حقيقة sun kafirta suwa wayannan da suka ce Allah uku ne wato Allah shine na uku daga cikin alloli guda uku wal'akara ne alloli guda biyu saura ciko isa annabi isa alaihi salam wa ummuhu da mahaifiyar shi maryama wa humun nasturiya su ake cewa nasturiya wa munaka wajen akaru lil mufassirina akwai wata fuska ta fassara na salisu salasa dinnan ta salis dinnan yana da wata fassara da malaman tafsiri suka yi wa huwa annan nasara yaquluna wai kiristoci suke cewa innal ilaha jauharun wahidun shi Allah abin bauta wani jauhari ne abu guda murakkabun min salasati aqanim amma ya hauhawa daga abubuwa sasanni guda uku al'abu wal ibnu wa ruhul qudus wato uba da ɗa da ruhi mai tsarki waɗanda abubuwa guda uku sune suka narke suka zan Allah guda fa hadhihi salatatu ilahun wahidun kama anna shamsa suna ba da wani kwatance kwatance da misali wanda bai gamsarwa cewa ai rana ismun suna ne ya tanawala qursa ya kunshi shi haihuwar ranar wato ainihin jikin ranar washu'a sannan akwai haske cikin rana wala harara sannan akwai zahi cikin rana to kenan duk sun haɗu duk da haka nan abubuwa guda uku ne amma ana ce musu rana to haka wai fassara take wajen Allah uku ne asali za su narke su zan guda wa anau bil abi wai suna nihi da uba azzatu zatin Allah wa bil ibni abinda suke cewa da kalimatu wato magana Allah wadda alkaha ila maryama wa bil ruhi abinda suke cewa ruhi alhayatu shine rayuwa wa qalu innal kalimata allati hiya kalamullah suka ce ai ita kalima zancen Allah in ka tala ɗan da jasadin isa ta cakuɗa ta cuɗanya da jikin annabi isa in ka tala tsalma'i bin labani kamar yadda nono yake cuɗanya da da nono da ruwa in an kasa su aka sa su cikin gidauniya guda ko kofi guda har ya zan ba a raba ɗayan da ɗayan wa za'amu annal aba ilahun suka riya cewa shi uba Allah wato abin nan uban Allah ne wal ibnu dan shi ma ilahun Allah ne wal ruhu shi ma ruhi ilahun Allah ne wal kullu ilahun wahidu amma gaba ɗayan su kuma sun narke sun zama Allah guda wa humul marqusiya sune marqusiya fakazzaba Allahu al fariqaini Allah ya karyata waɗannan jama'a guda biyu da nasturiya ɗin da marqusiya duka ƙarya suke yi ko sun ce Allah da Isa da, da Maryam duk alloli na duk dai ƙarya ce kuma Allah bai da da wannan ba ko an ce kalima Allah da ruhi eh wato da ruhi da abin nan kalima Allah da ruhi da rayuwa suna ake ni da Allah uku ne duk dai wannan ba abu ne karbabbe ba Allah ya kareta su yace wa ma min ilahin illallahu illa ilahun wahidun ba wani Allah ba wani abin bauta sai Allah guda don haka Allah guda ne ba Allah bi bane ba uku bane wa in yantahu amma yaquluna in ba su hanu ba suka bar abin nan da suke faɗi na tasalisi cewa alloli guda uku ne ba wayo wahidu su haka ta Allah in ba su yi haka ba layamar sannan lazina kafaru minhum azabun alim to wallahi azaba mai ciyo mai raɗaɗi za ta shahi kafirai sune. wanda suka doge cewa Allah uku ne ba Allah ɗaya ba ne don haka Allah ya alkawarin sanya kiristoci wuta wadanda suke cewa Allah uku ne sai sun shiga wuta inda ba su tuba Allah ta baraka wata ala ce afala ya tubun shin ashe ba za su tuba ba eh ya kamata su tuba ya cancanta su tuba ilallahi zuwa ga Allah wa yastaghfiruna su nemi gafara Allah in suka yi haka Allah zai gafarta musu wallahu gafurur rahim Allah mai gafara ne ga wanda ya tuba ko mai jin kai ne da tausasawa gare shi mal masihu ibn maryam mal masihu ibn maryam illa rasulu qad khalat min qablihi ar wa ummuhu siddiqah كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يوفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم ما المسيح من مريم annabi isa ɗan maryama bai kasance ba illa rasulun sai ne shi manzo ne ba Allah ba ne manzo ne kada kalad min qablihi rusul manzanni sun gabace shi fa huwa yamdi mislahum shi ma zai shuɗe kamar da sauran manzanni sun ka shuɗe falaisa bi ilahin shi ba ubangiji ba ne kama za a muka mai da kiristoci suke cewa wa ummuhu siddiqatun uwa ta maryam wato ya ce ai mubaligatun wadda ta kai matuƙa fi siddiqi wajen gaskiya da imani kana ya kula ne ta'ama annabi isa da shi da mahaifiyarsa sun kasance suna cin abinci Allah ko bai cin abinci ka gairi himaminan nasu kamar yadda sauran mutane suke ci wa man kana kazalika duk wanda ya kasance hakan yana ci ya sha to la yakunu ilahan bai zama Allah li tarkibi saboda murakkabi ne wa da'afihi da rauni ne wa ma yansha'u minhu min al-bawl wal ga'id kuma gashi tunda ya ci ya sha zai yi bauli ya kashi to saboda haka wannan ya nuna kasawa da ga matsayi na uluhiyya unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat ka duba ka yi mamaki yadda muke bayyana musu ayoyinmu wato alawa hadaniyatina a kan to ubangiji sun manzur sannan ka diba ka gani anna yi na yadda ake juyar da su daga barin fahimtar gaskiya ga hujja ga dalili cewa Allah ɗaya ne amma kuma sun dage cewa dai Allah uku ne ko kuma Allah ɗaya ne su ce Isa Allah ne ko Maryam Allah ce ko kuma su ce dan Allah ne ga dalilai ga hujjoji cewa isa bawan Allah ne manzon Allah ne mutum ne haihuwar shi aka yi ya za a yi a zan Allah ya samu matsayin Allah amma sun kasa ganewa ul atabuduna min dunillah ka ce musu yanzu kuna bauta ma abinda ba Allah ba ma la yamliku lakum darran wala nafa'a abinda bai amfanin ku wato bai cutar da ku bai amfanin ku bai iya kawo muku amfani bai iya dunguje muku cuta to wane ne ake nihi ya ali bihi isa alaihi salam ana nihin annabi isa bai iya jawo amfani bai iya cutarwa duk abubuwan da yake yi na ibrawal akamahi wal abrash wa ihya al mauta duk yana ta bi iznillah duk abin da yana ta da nihin Allah yayi yana yana bada magani ga makafi da masu ciwon baras yana rayar da matattu yana yin dai abubuwa da yawa da mu'jizojin da Allah ya bashi amma kuma shi kan shi karara yana cewa bi iznillahi yayi wannan ne karkashin irada da kudura ta Allah saboda haka kenan shi bai mallaki wani abu ba na amfani ko cutarwa ah, malam yace wa isaru ma alaman abin da yasa aka zaɓi ma ba aka yi amfani da cikin wannan aya ba ya amfani da man ba gashi man ita ake amfani da ita ga aƙilu mai hankali ma ita kuma ga abubuwa wanda yake ba su da hankali lita haƙiƙi ma huwal muradu domin a tabbatar da an cimma manufar da ake son a cimma min kaunihi bi ma'azalin anil uluhiyya na nuna cewa annabi isa alaihi salam yana nesa ga matsayin uluhiya, shi ba allah bane nesa yake ga wannan mukami ra'asan binti zamihi alaihi salam saboda annabi isa ya tsaru fi silkil ashaya a cikin silalin abubuwa allati la qudrata laha wadda ba ta da iko ala shay akan komai asalan fi khalqi sihati ba su iya wato bai iya halittar lafiya wasa'a da yalwa arziki wal maradi bai iya ka ciyo wal bala'i bai kawo musiba ko bala'i wallahu huwa samiul alim Allah shine mai ji ga abin da kuke faɗi masani ga dukkan halayenku قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل to wannan aya ta 77 suratul ma'ida mun yi magana a kan can baya a cikin karatun Sotin nisa wajen magana a kan algulu fiddini wannan ayoyin suna gargadi sun gargadi ahal kitabi daga shishigi da wuce iyaka cikin addini kamar yadda yake mu ma musulmi an gargade mu Allah ya ce kul ya ahlal kitabi ce ya ku ma abota littafin yahudu da nasara la tagalu ay tujawizul hadda kada ku wuce iyaka dini dinikum a cikin addininku gairar haƙƙi abinda ba gaskiya ba bai an da isa shine ku aza annabi isa wato kuma ku sabke mai daraja a wutar fa'o ko ku ɗauka kashi fauka haƙƙihi wato sama ga abin ya cancanta kada ku yi wannan ku bashi inda Allah ya aje shi bawan Allah manzon Allah kada ku ce Allah ne ko ɗan Allah ne ko Yahuda da suke cewa ba su ma yadda da manzancin shi ba suna jifan mahaifiya ta da zina wala ta tabi a hawa a ƙaunin kada ku bi son zukatan wasu mutane jagororinku kaddon lumin ƙaulu wanda sun ɓace wato tun gabani ai bi guluhim saboda sun yi guluwi sun wuce iyaka wahum aslafukum su ne magabatanku wa hadal gulu dalalun shi guluwi wuce iyaka cikin addini bata ne bacewa ne anil injili daga linjila wa an mukuta da al'akali kuma ya saba ma hankali wato mutum ya zo da wasu abubuwa wanda ke hankali ma bai karɓa su shari'a ma ba ta karɓa su amma kuma an cusa su cikin addini tun ba a ce su bani isra'ila din ba har zuwa abin yayi na so cikin al'ummar musulmi domin a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce latattabi'unna sunana man kana man kana qablakum alquzzata bilquzza wato za ku rinka biyar hanyar bani isra'ila na gaba gare ku har ma kuna ta haya da su kafaɗa da kafaɗa duk inda sun ka shiga sai kun shiga Allah shi mana kariya saboda haka irin wannan shishigi da guluyi da nasara suke cikin addini to abin ya kai ga al'ummar musulmi har ma sun yi mai kora shahawa Allah ya sauka don haka sun bace wa'adan lokacin sun batar da mutane da yawa wa ballu an sawa'is sabil kuma sun bace ma hanya ma daidaiciya ai tariqil haqq wa huwa ma jaa bi shar abinda ake ce ma sawa'us sabil shine abinda shari'a ta zo da shi wa huwa alqur'an shine alqur'an wa sawa'u fil asli alwasl asalin kalimar sawa'u tana nufin tsakiya hanya ta tsakiya hanya madaidaiciya da haka duk wanda ya bar qur'ani ya ba sunna ya zo ya aiki da hankali ne to babu shakka ya bace batacce ne wajibi ne al'ummar musulmi da su da su, da mu'amalarsu da duk abin da za su yi na addini da rayuwa to kada ya wuce hasken qur'ani da sunna abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bai kamata mutane su fada ga mahalkai da manamatu da kuma kushufatu da dai sauran abubuwa wanda ake cewa an samu sai wani ya ce kawai ya yi maharki ya ga kaza ko an ba shi kaza wani ma ya ce ai mai kashafi an ɗebe mai shamaki har ya ma karanta cikin lawal mafuzo ya ga kaza can allon nan da umul kitabi yana gani abin da ya rubuta ciki ya ga kaza ya kaza ya kaza wannan duka wuce iyaka kane cikin addini Allah ya kare lu'ina allazina kafaru min bani isra'il lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون لعن الذين كفروا من بني إسرائيل عن صيني وكادري بني إسرائيل من اليهود سن يهود wannan nasara da kuma nasarawa Allah an ci wa'annan kafiran ne ala lisani Dawud bisa ga harshen annabi Dawud bi an da'a alaihim annabi Dawud ya yi musu mugunya addu'a saboda su fa musu hukira da sai aka canza halittar su koma birai wahum ashabu aila sune mutane aila ita dau fi sabti sun yi ta'addanci wato asabar an hana musu wato sun kifi wasu asabar hita da sai suka yi su suka yi su cikin dubara domin sun ja ruwa da kiyahu sun tafi sannan suka dace sai ruwa su faƙe ran lahadi su zo su kwashe kifi wayi samni maryam sannan Allah an ci bani isra'ila kafiran bani isra'ila ta halittar annabi isa ɗan maryama bi an da'a alaihim shi ma ya yi musu mugunyar addu'a fa ku khanazir aka canza su suka koma aladdai wahum ashabul ma'ida su ne wato mutanen ma'ida dama ma'ida wani kabaki ne wani abinci ne wanda Allah ya sauka ma bani Isra'ila daga sama domin sun roƙi annabi Isa alaihi salam cewa suna son ya roƙi Allah ya saukar da wannan abinci daga sama domin ya za abin farin ciki gare su ga na harkonsu ga na ƙarshensu ‘yan baya da za su zo sannan ya zan kuma mu'ujiza ga annabi isa don su ƙara imani da shi musulmin na sun ka ce a saukar da abinci ya kwace su ya ce ku bari ka ku ja kanku musiba suka ce a'a ya nabi Allah ka dai roƙan mana Allah shine annabi Isa ya ce rabbana rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i annabi Isa ya roka Allah ya saukar da abinci an kai musu ehem aka yi musu sharadi ta za a saukar da ita amma su sani duk wanda ya kafirta bayan saukar da wannan to Allah zai mai azaba sannan ba a ɗiba abincin nan a boye har gobe sannan ba a gwada ƙarhi ga mara karhi a ce an hana mai eh, cin abincin nan amma a bari yan abincin ya sauko kullum zai sauko in ya sauko a ci a ci a ci sannan ya koma gobe kuma ya sake saukowa za a ci gaba haka nan amma sai suka bin umarnin da aka ba su duk dokokin da aka ba su sai suka taka su to sai annabi isa ya yi addu'a an ka canza halittar su aka maishe su aladdai zalika bima asau wannan tsinuwar da aka yi musu saboda su ne wa kanu ya ataduna sun kasance yan ta'adda suna wuce iyaka inda aka shata musu iyaka suna tsallakewa ba su tsayawa kanu la hauna an munkarin fa'aluhu sun kasance su bani isra'ila ba su hana junansu daga munkari abinda shari'a ta kyamata wanda sashi suka aikata ko sun aikata ba ruwan kowa duk abin da mutum zai yi ba ruwan kowa ba mai cewa dan me da zaka yi haka nan ba mai karanta aya ko hadisi yace a bari abinda aka yi ba daidai ba ne to wannan shi ya ƙara ja musu musiba da kuma azaba labisa ma kanu ya fa'alun to tir da wannan aiki nasu na barin umarni da alkhairi da hani ga mugun aiki don haka duk al'ummar da ba ta wa'azi duk mutanen da ba su a junansu nasiha ba su wa'azi Allah ya ce tir da su abin bai tsaya ga bani isra'ila kawai ba tara za ka gani ya muhammad ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam awil mukhadabu ko kuma abokin magana mai karatu ko mai sauraron karatu zaka ga kasiran minhum da yawa daga cikin bani isra'il ya tawallawna allazina kafaru suna jibinta kafirai min almushrikina mushrikai wa gairihim da wannan bugu da liddin al-islami dan kiyaye da addinin musulunci kaga ba yahude ba nasari ya kamata ko bai shiga addinin musulunci ba to in zai yin kawance ya kawance da musulmi domin su adda addini iri ne suna rike da littahi suna rike da littahi shi kuma yana rike da littahi to amma saboda kiyaye yahudawa da wasu nasarawa ga addinin musulunci sai su je su yi kawance da tegan, wato mushrikai don a yaƙi musulmai a cutar da musulmi to Allah Ta wata wata yace haka halin su yake tawallawna allazina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum wato tir da abin da hannuwansu ya gabata musu min al'amali na aiki lima adin wato sun yi aiki mummuna wanda zai ja musu mugunyan makoma an sake da Allahu alaihim Allah ya yi hushi da su wa fil azabi hum khaliduna kuma za su kasance madawama cikin azaba in sun shiga azaba ba su hita har abada walau kanu yu'minuna billahi ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون walau kanu yu'minuna billahi da gaskiya ne sun kasance sun imani da Allah wannan nabi da annabi da sun imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun imani da Allah wa ma wanzila ilai sun imani da abin da aka saukar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama zuhun auliya da ba su riƙi kafirai masoya ba walakin na kasiran minhum fasiqun sai dai mahi yawan su fasikai ne kharijuna anil imani sun fita daga imani wa amanar kalilu amma yan kaɗan cikinsu sun yi imani allazina ma haraju an ta'alimi kutubin wanda ba su fita daga karantar addinin su ba wata masaku suka yi riko bil misaki da alƙawarin da Allah ya yi da su cewa a duk lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su yi imani da shi kuma su taimaka mishi su yi haɗin gwiwa da shi a ɗaukar kalmar Allah to in muka duba da kyau a aya tamanin da aya ta tamanin da ɗaya an zargi bani isra'ila da wani laifi cewa laifin nan yin ƙawance da jibinta da soyayya da mushrikai sun aji addinin su gehe guda sun kulla ƙawance da soyayya da mushrikai wanda yake masu bautar gumaka kuma Allah ya yatir da su har ya kore cewa ba su imani inda sun imani da ba su yi haka ba to amma kada mu mance bani isra'ila ake magana a kansu yahudu da nasara to ina ta shi ko ga musulmi wanda shi gashi a matsayinsa na musulmi sai ya zan ya jibinci kafirai ya bar musulmi ya karkata zuwa kafirai yana taimaka musu yana jibinta su kuma yana kawance da su kun ga min babu aula domin alkur'anin nan musulmi aka saukan mashi duk wani aikin asha da an ka ce ba yahudi ya yi ko ba nasari ya yi to an faɗa mana shi ne don kada shi musulmi ya faɗa cikin wannan ta'asar allah ya samu gane nan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 يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين نعم. ثم فرق الله بين الكفار <clears throat> sai kuma aka bambanta tsakanin kafirai wato kafirai alkufur millatun wahida shi kafirci hanya guda ce to amma duk da haka nan an bambanta tsakanin wannan kafiri da wannan lishiddatul adawa ce ta fuskar tsananin adawa washe fatiha da sassaucin talil musulmi daga musulmi li'annal Kufura, saboda shi kafirci idza za'afa idan ya ribiya ya zan ninkin ba ninkin to yub'idu sahibahu an sama ilhak yana nisanta mai kafircin daga sauraren gaskiya sai zan yayi nisa ko sauraren gaskiya bai saboda kafircin ya yawa cikin zuciyarsa wa qabulihi kuma ya hana mishi karban wannan gaskiya din wa kadhalika al mutarakim haka nan shi ma jahilci in sashen sa ya hau sashe jahilci murakkabi shi ma bai bari mutum ya gane addini ko ya saurari gaskiya Allah madawakin sarki yace la tajidanna wallahi zaka samu ya Muhammad ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam awil mukhadabu ko abokin magana mai karatu ko mai sauraren karatu za ka samu a shaddan nasi mafi tsananin mutane a dawatan ga ƙiyayya na amanu al-yahuda za ka sami yahuda su ne suka yi tsananin ƙiyayya da muminai ba yahude shi yi tsananin ƙiyayya da addinin musulunci da musulmai na asharaku sannan waɗanda suke biwa baya gare su wajen ƙiyayya tsananin adawa da musulunci su ne arna mushrikai istamarru ala shirki wanda suka doge akan shirka min al daga cikin larabawa al-juhali wanda za li kufur kufrihim saboda ribibe kafircin su wa jahalihim tare da jahilcin su wa innahuma mutasawiyani fi ittiba'il hawa don haka da yahudawa da mushrikan larabawa sun yi daidai wa daida wajen bin son zuciya to saboda haka kiyayya da adawa tana da tsanani cikin zukatansu ga addinin musulunci da musulmai tarihi ya tabbatar da wannan domin irin mu'amalar da mutanen makka suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama da musulmai da azabtarwa irin wanda aka wa musulmi ka san wannan adawa ta kai adawa ƙeya ta kai ƙeya rashin tausayi ya kai rashin tausayi sannan yahudawa su ma nasu aika-aika da ta'asa ya yawaita ko cikin wannan zamanin ka san lalle ba yahude bai da tausayi yana tsananin ƙiyayya da wanda Baba ba yahudi ya bale a ce ma musulmi ba larabe irin mu'amalar da suke da falastinawa tarihi ya shaidi wannan wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu na qalu inna nasara sannan duk da kafircin nasara to za ka same su sune mafi kusa kusa da soyayya zuwa ga muminai don haka in dai ba nasari ne na gaskiya yana nasarancin yana kiristancin to za ka samu yana da sassaucin adawa da ƙiyayya da musulmi shaidan wannan ƙur'ani don haka kina an ka samu kirista wanda yake tsananin ƙiyayya da musulmai da shari to ba kiristanci na yake ba ba kiristanci na yake ba domin mi domin maganar Allah ba ta faɗuwa maganar Allah ba ta faɗuwa abinda duk Allah ya faɗi gaskiya ne to Allah ta baraka wata ala ya ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina ƙalu ina nasara ai ay ansaru Wa wa'inda suka ce su mataimakan addinin Allah ne wa muwadduna li haƙi suna soyayya da mutanen gaskiya wa ƙala ba adul ulama malamai sun ce mazhabul yahudu abinda an mazhaba da aƙidar yahudu annahu yajibu alaihim isalu sharri wal aza wai wajibi ne gare su su cutar su isar da sharri da bala'i da mugunta ila man khalafahum ga zuwa ga duk wanda ya saba musu cikin addini wai sun ce shi a farkon aqida su abinda aka karantar da su cuci wanda duk ba hude ba wa mazhabun nasara su ku abinda an mazhaban nasarawa wato abinda a aqida su annal aza haramun cutar da wani haramun ne fahasal alfarqu bainal yahudi wan nasara don haka sai aka samu bambanci tsakanin ba da ba nasari wakila wasu malamai sun ce innal yahuda makasusuna bil hirsi shadidi su yahuda dama sun kebantu da wata sifa ita ce tsananin kwaɗai da son abin duniya matsalibin riyasa da son shugabanci da son girma wa man kana kazalika duk wanda ya kasance da son abin duniya da son shugabanci da neman girma to ka kana shadidal adawa ta gairi to za ka same shi mai tsananin adawa da kiyaya ga wani ne da ya ga ka dan saba mai kaɗan, sai ce sannan haka ka ce mai duniya ka amshe mai duniya ce ko ka amshe mai shugabanci ne to saboda haka duk wanda ya kasance da wannan sifa ta Yahudawa tsananin son duniya da son shugabanci to za ka same shi yana da adawa da mutane bai son mutane da shari'a da mutane wa amman nasara amma su nasara fa inna fihim man huwa mu'ridun 'ala dunya za a samu cikin nasara wanda ba ruwa ne da duniya zahiri ne ya yi ban kwana da duniya sai ce ko aure bai yi ba ibada ɗaya kai cikin jami'a wala zati ha bai son jin daɗin duniya wata raka ɗalbar riyasa kuma bai son shugabanci ya bar neman shugabanci wa man kana kazalika to shi ko wanda ya kasance haka fa innahu la yahasu da adam bai hasu da kowa tunda dama ana hasu da duniya da dan duniya na da shugabanci da mukami da da gidan duniya da jin dadin duniya da matan duniya sune suke sa ana hasada da kiyaya da kike juna to shi ba ruwa ne da su kaga ba hasada da wani wala yu'adihi bal yakunu alaina alika zai zama mai taushin rai mai taushin mai taushin zuciya fi talbil haqqi ga neman gaskiya fali hala qala ta'ala don haka ubangiji yace zalika qurbu mawaddatihim lil mu'minina wannan abin da aka ambata na kusancin kauna da soyayya kiristoci ga musulmi bi anna minhum qissisina saboda cikin su akwai malamai qissisina jam'i ne na qussu ko qissisu ana yi musu jam'i qissisuna ana yi musu jam'i qasawisa wato ana nufin malaman nasara kamar fasto haka ko rabaran ko bishop wa ruhubanan sannan cikinsu akwai masu yawan ibada wanda suke keɓancewa cikin wato majami'a su ta ibada tsawon rayuwa wa annahum la na kuma Allah ya ce irin waɗanga ba su girman kai an ittiba'il haqqi daga bin gaskiya kama yastakbiru al-yahudu kamar da yahuda suke takabburanci wal ummiyun juhal da jahilan larabawa Allah ta wata tabaraka wata'ala yace wa idza sami'u su wayannan malaman na kiristoci idan suka ji ma'un zila ilar rasuli Abin da aka sauka ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana al’ur'ani na ƙur'ani. tara za ka ga idanunsu Tafi domin ad dame suna zubo hawaye mimma arafu min alhaki, don da sun ka sani na gaskiya sun ji cewa abin nan da an ka karanta cikin ƙur'ani. irin shi ne aka sauka ma annabi isa ya na suna cewa rabbana amanna ya ubangiji mun yi imani sai su shiga musulunci ai saddaqana bi nabiyika wa kitabika mun gazgatar da annabinka da littafinka fakatubna ma'a shahidina Allah ka sa a rubuta mu cikin masu shaida wanda sun kai shaida cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma mun imani cewa alkur'ani daga gare ka yake to wannan shine sifar da alkur'ani ya ambata ga kiristoci da malaman kiristoci da masu ibadas ina jin in fasto ko kuma rabaran ko kuma bishop inda ya karanta wannan nassin na ƙur'ani ko kuma ko translation na ƙur'ani ya karanta ya ji ƙur'ani ya ba shi wa gashe da yana ganin ai sai ya dan taka da ƙari ko ko ba haka ba domin wannan yabon ya kai yabo to amma ina kiristocin suke na yanzu haka suke in sun kaji an karanta ƙur'ani ƙur'anin nan yana sa zukatan su yi tafshi har su yi imani da addinin musulunci sai yan kaɗan sai yan kaɗan kun ga malaman tafsiri daidai wannan wurin sun ce an sha samun wannan a na farko dai an samu lokacin da musulmi suka yi hijira daga makka zuwa habasha mutanen makka sun yi kokarin su aika da cin hanci da rashawa wajen najashi sarkin habasha wanda yake kirista ne a kai mai kyauta kuma a roƙe shi waɗannan musulmin da aka masu hijira wajen su saba'in da biyu a bashe su a dawo da su gida sai an ka zo da su maka a kashe su domin bayan an yakin eh, badar ne an fatattaki mushrikai an karkashe mayan-mayan shawa. suka nemi su ɗauki fansa da suka aika mutanen suka tafi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya samu labari sai ya rubuta takarda ya aika wani wajen najashi cewa kada a baya kada a bayar da su gare su to lokacin da wayannan mutanen suka kai wajen najashi suka gabatar da bukatar su sai aka ce su muhajirun dinnan su zo suka zo sai jafaru bin abi talibin aka ce shi zai magana madadin su madadin muhajirai to sai yayi bayani yayi bayani sukar da an kai musu cewa sun zo da sabon addini suna zagin annabi isa sun ce kaza kaza kaza kaza suka ce ba gaskiya ba ne ga abin da an matsaye su game da annabi isa da uwa ta maryama sannan su gashi gashi ga matsayinsu na imaninsu sai na jashi ya ce ya karanta wani abu daga cikin abin da aka saukan mu annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya ta ce ya karanta wato suratu tsaha to lokacin da ya karanta sai na jashi da dama ya kirawo fasto fasto na kasa ta a lokacin za a wannan zaman gaba ɗaya na jashi da sauran wayannan fastocin suka ci gaba da kuka suka ce kai wannan addinin gaskiya ne ai yayi kama da abin da aka saukan mu annabi isa cikin injili to sannan an taɓa samun wata tawaga ita ma daga najiran wato wanda yake najiran cikin ƙasar yaman ne kiristoci ne larabawa su ma sun yi tawaga suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yana madina su ma aka karanta musu suratu yasin ga wata riwaya su ma da suka ji suka tsora kuka suna zubar da hawaye suka ce lalle wannan abin gaskiya ne sun ka shiga musulunci to akwai ana samu. lokaci bayan lokaci a samu kirista ko babba ma cikin kiristoci ya shiga musulunci matuƙar dai ana samun wato tattaunawa a bayyana musu abinda a tsantsan musulunci domin an tsoratar da su an kwace su an munar musulunci ga idanun don haka ba su ko son ganin musulunci ko sauraren musulunci to wannan tasa sam ba shi cikin tunani bai cikin tsarin akwai wani bawan Allah wanda yake ba ameriki ana ce mai yusuf estis yusuf estis ainihi ɗan jihar texas ne ta amerika musulmi na a halin yanzu amma kamin ya zan musulmi shi ma fasto ne kuma ɗan kasuwa ne ɗan kasuwa ne suna ɗimbin arziki hamma suna gina coci-coci da makarantu na coci kuma suna yada karantarwa ta kiristanci ta hanyar safansirin ɗin kasusuwa na bushara na kira zuwa ga addinin kiristanci suna yada cikin ƙasashen duniya suna wa addinin kiristanci hidima sosai da sosai to wanda yake yana cewa kuntu masihiyan da kirista nike mutafaniyan wanda ɗan gani kashe ni na kiristanci wa waɗinan min texas kuma ina zaune a jihar texas ta america karihina kulla shay'in wa ayyi shay'in anil muslimina komi na musulmi ba musu ba musun ganin musulmi ba musun jin musulmi duk abin da hada alaka da musulunci ba musu ne kama huwa mafarudu fil kamar yadda abin yake a kasashen yamma da Amerika, dama haka kiyaya da musulunci take kila lana annahum la yu'minuna billahi abinda an ka gaya muna ba mu karanta musulunci amma gaya muna an kai cewa musulmi ba su imani da Allah ba su ma yadda da Allah ba yuqaddisuna sundukan fi sahara'i suna tsarkake wani wata afaki can cikin tsakiyar sahara kun san wannan akwatin kaba wata akwati ta an ka buga kawai cikin daji cikin sahara suna ta suna bota mata suna suna hukunta suna kewayarta sun mai ta wani wuri mai tsarki wa yuqabbiluna al-arda khamsa maratin yawmiyan kuma kullum sai sun sun ƙasa so biyar sun sumbanci ƙasa wai ba sallah ba suna sun suna ƙasa suna sumbunta ƙasa kullum so biyar an gaya musu ce almusulmuna irhabiyuna musulmi yan ta'adda ne khadifuna yan kidnafin ne buna da'ira su ne suke fashin jirgin sama inda duk kaji an yi fashin jirgin sama musulmi na, wa wasanni yuna, kai ma an ce musu musulmai bauta gumji suke to wannan bawan Allah ya ce yana nan akan haka suna cikin hidimar da suka yi da kasuwancin da suke yi sai wata rana baba ne wani bako musulmi daga egypt misra sai ya ɗauke shi aiki shagonsu shi ne musu aiki to shi ba shago yake aiki ba yana can yana harkokin shi to sai uban ya ce ya yi wani bako musulmi yana son ya taya gan shi yana naina musu aiki a shagonsu sai ya ce ah musulmai waɗanga da aka gaya mana cewa kaza kaza ga sifa su kaza da kaza ya ce kai ni ban buƙatar maganin musulmi ban buƙatar in tozali da shi uban yan matsa mai yace ai babu komai ka sai ka ganshi wanga mutumin kirki ne yana cikin yana da cikin mutanen kirki musulmi ne amma dai yana da kirki to da yan matsa mai yan matsa mai sai yace to sai yadda yan nemi mata ta tarako shi su sai nan masana'antar su shagon su domin ya ziyarci wannan musulmi amma kun san wani ta da tahowa wannan wurin tun da dama yana cikin yan bushara wanda suke aikin yaɗa kiristanci da musuluntar da ko kuma sanya mutane cikin kiristanci ko musulmi na suna tsammanin su farauto shi ya zo da niyyar ya farauto wannan musulmin ya koma cikin addinin kiristanci da ya zo shagon sai ya ce ba mani ina bakon yake sai nuna mai bangaren da yake ya ce ga yake da ya zo ya ta sama wannan musulmin sai musulmin ya yi mai sallama kuma ya ba shi hannu sai cikin zuciya ta yake cewa a'a waɗanga da an ka ce 'yan ta'adda ne masu irhabiyuna wanda sharri kawai su tadda bom suna tadda bama bumai ya ce to wanga mutunan ga cikin natsuwa sai ya ga mutunan ya bayan shawa amma da zaunawa sai ya fara mai tambaya da tambayoyin da yake son ya ji tunani ne sai ya ce ka imani da Allah ya ce eh na imani da Allah wai musulmin ko yake tambaya ka imani da Allah ya ce eh na imani da Allah ya ce to yaya tunanin ka yadda akwai adam da hawa'u ya ce ya eh, kware na yadda akwai adam da hawa'u ya ci gaba da mai tambayoyi har magana akan annabi isa da annabi musa da dai sauran wasu abubuwa na addini to shine bayan sun kare wannan tattaunawar ya koma sai ya yi tunanin ma a canza ma wannan musulmin wurin kwana daga inda yake kwana a dawo da shi nan gidansu a ba shi wani wuri ke gefe cikin gidansu ya rinka kwana kuma uban ya yadda an ka dawo da shi gida to ko shi bayan an ci abinci da dare busa teburin abinci sai ya rika tattaunawa ta addini da wannan musulmi yana mai tambayoyi game da musulunci ya ce shi saboda ya yi nazari na bincike na karatu a kan kiɗe-kiɗen coci music na coci shi abin nan fanninsa da ya koya sannan da binciken addinai gaba ba addinin kiristanci kawai ba har da addinin yahudanci da buda da sauransu amma musulunci bai shigo cikin abin da ya bincike a kai don haka bai da masaniya a kan shi sai dai abin da ya ji an gaya mai game da shi to a takaitan takaitawa labarin yana da yawa ta kai har wata rana ya gayyato wani fasto iri ne don su zo su tattauna da wannan musulmin domin me a juyar da shi ya koma kirista sai aka zo aka ci abinci sai a ci gaba da tattaunawa kan addini amma shi wannan yusuf yana da nashi bible copy daban mata ta tana da bible copy daban wannan fasto daga catholic yake shi kuma yana da nashi copy na abin nan daban ubansu yana da copy bible daban sai su fara muhawara to wai wani za su amfani da shi wajen tattaunawa tun da dai bible bible ba guda bane to marmakon ma a fara tattaunawa da wannan musulmin sai a canye lokaci wajen gardama wani za a amfani da cikin waɗannan kwafi kwafi din to shine dai a takaice su tambaye shi mi akaza mi akaza abubuwan da ba su fahimta wani addini har ta kai su ɗauke shi a tai da shi a zagayo a tai masallatai inda musulmi suke ibada a ziyarta a ji abin da suke yi na ibadan nan kai hatta kai suna yawo da shi cikin ƙasashe jahohi inda suke kira zuwa ga kiristanci amma a wata rana da aka zo aka zamna ana tattaunawa sai suka ce mai kai ga mu eh, bible copy copy daban-daban yanzu ƙur'ani yana da shekara 1400 da yan kai da sabkowa shin ƙur'ani kwafi nawa na iri nawa yace duk guda ne duk ƙur'ani duk kwafi iri guda na ba su da bambanci suka ce to gashi mu mun kasa samun kofi guda na bible wanda za mu tsaya a kan shi a ƙarshe shi wannan fasson da aka jawo aka gayyato shi ya fara shiga musulunci ya shiga musulunci bayan ya shiga musulunci shi ma wannan yusuf din ya shiga musulunci sannan uban hadimin coci shi ma wanda dukiya ta biya ƙoƙarin ya kare ta wajen hidima ga coci da yada kiristanci shi ma ya musulunta akwai mata ta yi wadda yake ba uwa ce ga shi yusuf ba ita ma bayan an yi daɗe tana jayayya ita ma ta ce ta yadda dai isa ba allah bane ta musulunta sannan mata ta ta musulunta yana da 'ya'ya mata guda biyu su sun ka musulunta don haka sai ya ci gaba da wato yada addinin musulunci yanzu shine shugaba na musulmi a amerika kuma yana kira zuwa ga addinin musulunci a wurare daban-daban na kasashen duniya har ma ya ba da misali cewa akwai wani shugaban cocin katolika wanda yana wa'azi a afirka afirka nan afirka yake yawo na bushara to shi ma ya musulunta ta hannunsa sannan akwai wani shi ma fasto na shugaban cocin orthodox shi ma ya taɓa musulunta ta hannunsa wanda kadin wannan misali ne akwai da yawa waɗanda sun ka musulunta to sannan ba abin mamaki ba ne konan najeriya mun san farfesa dawud ojobi wanda yake ba mukamin fasto ba har ma sakatare na na kan na najeriya amma kuma allah ya shirya da shi ya shiga musulunci kuma insha allahu har mutu ciki don har yanzu yana da rayuwarsa wanda yake son ya ziyarci wannan bayanin ko yana in yana son ya rubuta wata tambaya zuwa ga wannan yusuf isis to ya rubuta a website ɗinsa shine www.islamtomorrow.com eh, in ma kana son labarin isfi suna wa wa'azun eh, ita na kula islamu sai ka rubuta in kana son ka san tarihin wasu manya-manyan fasto-fasto da bishop-bishop da rabaran wanda sun ka shiga musulunci ka tambaya a wannan website za a baka saboda haka shari'a ta Allah ce kuma wannan yana nuna mana addinin musulunci addini ne na gaskiya eh, addinin Allah ne domin Allah shi yake juyar da eh, an ce zuciyar mutum tana tsakanin hannun ubangiji subhanahu wata'ala yana iya juyar da ita zuwa shari'a ko yaushe ko kuma mutum ya karkace ya bar shari'a ma ba ba wani abu ne mai wuya ba in Allah ya kaddara masa Allah ka tabbatar da mu akan shari'a Allah ka tabbatar da mu akan imani ka ƙara bunƙasa addinin musulunci kuma nan za mu tsaya ko za mu tsaya nan sai gobe insha Allahu abinda muka karanta Allah ya ba mu lada baki ɗaya abinda muka yi kuskure Allah shi yafe mana Allah ya ƙara mana buɗi Allah ya sanar da mu abinda mu sani ba أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai haƙuri tambayoyin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سيدنا